Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. don rayuwa gare ni rayuwan kunci da bakin ciki. Bayan da lokacin da nake gida. Na shi zama asibiti bisa ga gida. Ban da lahiya. Cikin kwanakin gani ma na samu lahiya. Hatta zani sai an ɗaura min sai an samu kaya. Ban iya komai saboda bakin ciki. mahaifiyar ɗaya daga cikin 'yan matan makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yawuri da aka sace shekara ɗaya da wata takwas da suka gabata kenan. Jama'a Assalamu alaikum, Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da warhaka a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Tun bayan harin 'yan bindiga na ranar Alhamis sha bakwai ga watan Yunin shekarar da ɗaya. harin da aka sace ɗalibai ɗari da malamai takwas, iyayen yaran da aka sace ke kwankwadar baƙin ciki da tashin hankali. zuwa lokacin haɗa shirin nan sha ɗaya daga cikin ɗaliban na nan a hannun 'yan bindigar sun kuma buƙaci a ba su naira miliyan ɗari kafin su sako yaran shirin najeriya a yau na wannan lokaci ya tattauna da iyayen yaran ya kuma tuntuɓi gwamnatin jihar kebbi domin sanin ina aka kwana da yake yau juma'a salihu makera na tafa da kanin wasu daga cikin labarin da ke cikin jaridar aminiya ta yau juma'a. Domin sanin halin da iyayen yaran makarantar sakandaren birnin Yawuri ke ciki, mun tattauna da waɗansu daga cikin iyayen. Suna na Munira Bala Ingaski, ‘yata kuma da aka ɗauka a birnin Yawuri sunanta Fa'iza Ahmad Auna. Ita ce ɗiya ta farko gare ni, kuma ita kaɗai ɗauke gare ni ɗiya mace. Rayuwa ya zama tsadar rayuwa gare ni, rayuwar kunci da baƙin ciki. Bani da lokacin da nake gida na shi zama asibiti bisa ga gida ban da lahiya cikin kwanakin gani ma na samu lahiya hatta zani sai an daura min sai an samu kaya ban iya komai saboda bakin ciki sannan ba mu ji daga gare su ba wani abin da ake gaya mana ba abin da za a iya ce maka kullum je ana sai dai a ce mana ana kokari ana kokari ba kuma wani kokarin da ake mana a an so saura su an ba su goma sha ɗaya kuma duka suna ƙasa da shekara goma sha biyar ne daga bakin shekara goma sha biyu ne zuwa shekara goma sha shida suke ta to mun yi jira mun yi jira har yanzu gaba a ce mana komai ba shekara ɗaya da wata takwas kenan muna jira ba mu ji komai daga gwamnati ba suna na sera musa ita iyata da aka tace sunanta bilha musa bilha musa an ɗauke ta tana da shekara goma sha biyu sauran ma sati ɗaya ta cika sha biyu aka ɗauke su a makarantar birnin yawur federal college in nan tana aji ɗaya subhanallahi malama ai rayuwa ai sai dai mu ce inna dillahi saboda rayuwa ya riga ya zama muna kamar ma ba a raye muke ba saboda muna cikin rayuwar kunci rayuwar wahala ga mu kullum bisa gadon asibiti yau a ce ruwa za a kara maka gobe dai magunguna za a baka wani bi ma a yi rashin ka asibiti kamar ni wani bi sai a yi rashin na asibiti ban ma sani ba sai na bude ido ne in ga kaina in ga mutane bisa kaina ban ma sani ba in na daga hannu in ji an ce a a a kin ga ko ai rayuwa ya zama da matsala tunda haka bata taba samu na ba wallahi akwai matsala sosai saboda kin ga dai yanzu haka yawancin iyaye masu riga sun rasa rayuwarsu yanzu haka akwai iyaye waɗanda da jin mugun labari sai ki ga rayu haka ɗaya su waɗi kafin a kai asibiti hmm. rayuwa ta yi halinta saboda zuciyan ga kin gani ba komai take iya ɗauka ba halin da yaranmu suke ciki mugun labari da muke ji saboda a kwanaki muna magana da su akai-akai ta waya in wannan bata kira yau ba gobe wannan ta kira yana ɗan ba su dama shi dogo gedin su ɗan yi magana da mu so da tunanin mu kuma iyaye muna nan muna ta bin gwamnati mu je can mu je nan shi dogon gwamnati ta yi sasantawa da shi saboda ya ce baya ra'ayin mu iyaye gwamnati ne hmm. so muna ganin kamar tun da tsakanin shi da gwamnati ne ba sai mu iyaye ba iyakan mu dai mu roki alhorma ga gwamnati ta yi mana alhorma ta an so mana yaran tunda yaran gaba a kasuwa aka ɗauke su ba ba a mm. titi ba a makaranta tunda aka ɗauke su ranar goma sha bakwai ga watan shida na dubu ɗaya da ishirin da ɗaya aka ɗauke su washe gari ranar goma sha takwas shi ne gwanna ya zo ya yi muna alkawali ga ya dubi iyaye ya ce insha Allahu shi baban shi wani ɗan shiga daji ne shi ma karan kanshi suna da gado insha Allahu ya ba awa ishirin da hudu to ban ci ga wannan magana kakki ƙara kakki rage babu wani ko gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya wadda ta kiraye mu ta ba mu ko irin jaji haka to amma in gaya miki gwamnati ko guda kai ko gwamnatin local government kan ma sai ga federal belle state babu wanda ya taba kiran mu ko dai ga jaji ko ko ya ba mu shawaran cewa eh yaran nan naku da suka saura can insha Allah gashi gashi gashi muna kaza muna kaza kin ga ai rai ya ji sanyi babu shi mm. tsakaninmu da gwamnati babu shi to Allah ya kyauta Mun tattauna da shugaban ƙungiyar iyayen yaran da suka rage a hannun 'yan bindiga. Ya yi mana bayanin halin da ake ciki, amma kafin nan ga Salihu Makera da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya. Babban labarinmu na wannan mako mai kanun dalilin gaza inganta wutar lantarki daga zamanin Obasanjo zuwa Buhari, wata tattaunawa ce da muka da tsohon shugaban hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya da aiki TCN to dogo tattaunawa ce akan matsalar da ta shafi wutar lantarki sai kuma rahoton musamman da muke mai suna ko san yana da alaka da yawaitar tashin iskokai da aljanu sannan akwai wani rahoto mai taken ime ani yaba kirista hakimin shugaban boko haram wanda ya ce tare muke kwallo da muhammad yusuf kuma ya ce muhammad yusuf fa cikakken dan boko ne har digiri biyu yake da shi sai akwai kuma labarin kowane ya sakwata hudu da aka yi a nan bara sai kuma wata irin ipop da ta ke kashe mutane hatta tabbatar da cewa ta kashe mutum biyar ko a ce ta yanka su wato ta zama haunin su kenan sai kuma buhari da ya ce ya cika alkawarin da ya dauka sannan dogo gide yana neman naira miliyan ɗari daga iyalan ɗaliban yawuri da ya sace filinmu na tseren shiga asar kuma akwai mai shari'a umedi masanin shari'a da ke son hawa kujerar buhari sai kuma tsohon wazirin bauchi alhaji bello kirfi da ya ce sai na kawar da gwamnan bauchi daga kujerarsa akwai rikici kan burodi da ruwan leda da ya jawo kashe matan aure biyu akwai kuma na rahoto mai take rugar dankali rugar fulani da aka kafa a kalaba kafin na ta sami yanci sai hargitsin da ya faru lokacin zanga-zanga ko muzaharar neman kafa kasar oduduwa a lagos a filinmu na nishadi mun dubo tsofaffin firodososhin kanimun ne da suka aka jin ɗoriyar su yayin da kuma a filin mu na wata sabuwa sadiq sani sadiq ce shi fa aikin fim ne ke kuɗi yake nema ba koyar da tarbiyya ba idan muka koma kasashen waje akwai ya faruwa ga boran da ke gudana a brazil da sojoji suka yi akwai kuma ɗaure yar tsohon shugaban iran a sanjani shekara biyar da aka yi a ƙasar iran yayin da kuma miliyoniyan nan mai kamfanin crypto na ftx ya tsiyace a cikin watanni a shafin na alajabi kuma akwai matar da take da shekara casa'in ba ɗaya ne da ta karɓi digirinta na biyu a daidai take hutun ƙarshen shekara a ɓangaren wasanni kuma mun yi sharhi ne kan yadda barcelona ta rikice bayan tafiyar messi yayin da kuma ka ce za a yi wasan kecire ne tsakanin manchester birni da ta ƙauye a gobe asabar Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a tira.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio. Har wa yau, ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3. Sai Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. To madalla, ga shugaban ƙungiyar iyayen yaran da ke hannun 'yan bindiga. Sunana Salim Ka'oje, shugaban wayan nan goma sha ɗaya da aka kidnapping a nan FGC Birnin a wuri. Kebbi State, Nigeria, 17 ga watan Jun a shekara ta 2021. Rayuwa ta kasance ba a gare ni ne kaɗai ba, ina magana ne a kan haɗin kan uwaye goma sha ɗaya kasancewan duk abin da muke tare muke yi mun san matsalolin yara mun san matsalolin mu gaba daya rayuwa ta kasance a matsayin mu na uwaye mun kasance cikin matsaloli na tashin hankali matsaloli na damuwa matsaloli na bakin ciki babu dare babu rana duk abin da zai maka misali a nan tsakani da Allah in ba ka zo ka haɗu da mu ba ba za ka misalta ba duk cikin uwaye babu wanda bai yi developing ɗin hawan jini ba ciwon zuciya ciwon koda da dai wasu cuta waɗanda har yanzu ma mun kasa gane menene wa'annan cuta kasancewa wa'anda matsalolin da suka addaba suka ice suka cannewa mu yau sun shekara ɗaya da wata takwas hannu 'yan ta'adda? To, duk wannan zaman nasu a hannun 'yan ta'adda, kun taɓa zama da wani wakili na gwamnati? To, hakikanin gaskiya a matsayin mu na uwaye babu wata gwamnati daga state government har federal government tun farko ta mayi muna jaje ko ta zauna da mu ta faɗa muna menene ake ciki ko kuma a'a ku yi haƙuri ga ƙoƙarin da muke muku ga inda ake wa tsawon shekara ɗaya da wata takwas ba mu da wani alaƙa da kowace irin gwamnati kuma babu ko jaji tsakanin mu da wa'in mutane wannan shine gaskiyar magana. To amma ku ko daga bayan fage ba ku ga wani yunƙuri da gwamnati ta yi wurin dawo da 'ya'yan naku ba? tunda an ce kun yi magana da shi wanda ya sace 'ya'yan naku shi dogo gide. To, a ai wayan yaran inda aka hito mutum ɗari da takwas ne aka sata a wannan makarantar. Gwamnatin jihar Kebbi ƙarshen jagorancin a mai girma wannan jihar Kebbi a ba Bagudu ta yi ƙoƙari ta dawo da saura sai aka ban mata goma sha ɗaya. To, tun lokacin da aka mai da kashi na ɗaya kashi na biyu. To, tun lokacin ne muka ji shu. babu wani haɓasa ta kowane ɓangare kasancewa ita gwamnati ta yi biris ta kyale mu bata ma neme mu a matsayin mu na uwayen nan goma sha ɗaya da yaran suka rage a can cikin daji take faɗa mana ga dalilin da ya sa ainihi aka baro yaran mu ba ga ainihi matsalar da sa yaran mu aka rike su ga ran da za a dawo da yaran nan goma sha ɗaya kuma kamanci haka mu dukan mu kowa na da irin nashi channel inda yake samun labarai kasancewan gwamnati ba ta taba neman mu ba wannan zai kawo nashi bayani idan muka haɗu a matsayin uwaye wannan zai kawo nashi bayani a takaice dai babu wani channel da muke jin labari tsakankanin ko wani kokari da gwamnati ke saboda dama ai sai an neme ka ne an faɗa maka da cewa ga abin da ake balle ka ce gwamnati ta neme ka ko kuma ka ji daga bakin gwamnati duk da kasan kana jin magana a hanya mu ma haka uwaye haka muke jin magana a hanya da ita ce muke amfani da ita ce kowa ke amfani to yanzu wani kira kuke da shi ga gwamnati kiran da muke da shi a gwamnati shine gwamnati ta sani wannan 'ya'yan ba a hannunmu aka ɗauke su ba wannan 'ya'yan an ɗauke su ne a hannunsu a makaranta ce aka ɗauke su a matsayinmu na uwaye basic responsibility da ya kamata a ce mu yi mun yi mun ɗauke su mun kai su makaranta akwai dokoki na musamman wanda gwamnati ita ta yi su wanda idan har ba kai yaron ka makaranta ba ana hukunta ka babu wata takarda da aka taɓa mu ko kuma da lokacin da muka kai yaron makaranta aka ba muka rubuta undertaking da cewa mu ne za mu ba yaran mu tsaro ko kuma makamancin haka gwamnati ta yi ma Allah ta mai so muna yaran mu a hannunmu gwamnatin Najeriya gaba daya in ma shekara daya da wata takwas a ce tana yaki da wata ƙasa ya kamata a ce ta kai ƙarshe wannan yaki in ma sulhu ne ko wani abu makamancin haka da ake akan wannan yaran a maishe su a hannunmu mu uwaye shekara ɗaya da wata takwas ya ishe ta ta yi wannan abun saboda haka wa gwamnati ta yi Allah ta yi annabi ta ji tsoron Allah ta yi hubasa ta dawo mana da yaran mu gida. To tun da a jihar Kebbi wannan lamari ya faru, mun tuntuɓi Yahaya Sarki mai taimakawa gwamna na musamman kan kafafen yada labarai, amma haƙar mu bata cimma ruwa ba, ya ce gaskiya ba zai saka baki a abin da ya shafi tsaro ba. Mun buƙaci ya haɗa mu da wanda ya dace, amma har muka haɗa shirin ba mu ji shi ba. Sai muka tuntuɓi SP na biyu Abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kebbi domin jin nasu ɓangaren. Sai dai lokacin yana tsaka da wani aiki, iya abin da iya cewa shine suna iya ƙoƙarinsu. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku. ku huta lafiya.